A Nijar yankunan da ake haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa na fama da matsalolin tsaro a cewar ƙungiyar bayyana gaskiya da nazarin kasafin kuɗi rota domin magance wannan matsala ya zama wajibi a wada kan al'ummomi bisa amfani da albarkatun ƙasa domin tsaron su, a cewar shugaban rota Bereshen Difa Abubakar Hassan. Tono da albarkatun ma'adanan ƙasa zai kasance kullum cikin rigingimu wanda ne muka yi la'akari da shi a duka wuraren da ake haƙo da ma'adanai ba ma Nijar kaɗai ba. Kundin tsarin mulki na Nijar ya ce arzikin ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa mallakin al'umma ƙasar Nijar ne. Ya dace a rarraba shi a kasafin kuɗaɗen gwamnati da yankuna. Doka ta tanadi kare al'umma da saka kuɗaɗe wajen ilimi, kiwon lafiya, noma, ruwa, muhalli. Ina ganin idan ana tattaunawa ana iya kwatantawa al'umma mahimmancin wannan arziki fiya domin haƙo da ma'adinai ya kasance mai amfani. Eh, a nasa ɓangare magaji magajin garin gaskeru umaru mustapha abubakar busami bunƙasa aikin yi domin al'ummomin yankunan da abin ya shafa ya kamata a bunƙasa shi ana sa a samu zaman lafiya sai an samarwa matasa ayyukan yi a samu shirye-shirye ga mata matasa suna zaman kashe wando a tallafawa ƙungiyoyin mata na tabbata idan aka yi haka matasa da mata to za a samu zaman lafiya Haka kuma matasan yankin Difa sun yarda cewa a ɗauke su ɓangaren haƙar ma'adinai hakan zai taimaka wajen tsaron albarkatun ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa. Matashi a gida sun kai wajen goma babu ko guda wanda yake aiki cikin su shine ne zai sa wa'ansu matasan sai su koma da shaye-shaye kuma daga shaye-shayen nan sai su koma ta'addanci ya kamata a ce da ɗan kuɗin nan da ake samu na mai a neman ma matasa aikin da za su yi. In an ɗauki jihar Difa na da arziki da yawa ba dauki mutane ba aiki ka dauki a gadan leburanci ne ake amma yanzu ka tahi sai a ce ma sai ka kawo wani abu ko kuma sai an san ka kai dan ina ne tukunna ake dauka mu dai hai mu gani daga yamma ake kawo mutane wannan bai yi ba in ka tashi kace za ka yi magana sai a ce ma kai wannan wani rigiman ka ne daban ka kawo kenan wannan abubuwan nan gaskiya bai kamata ba manyan namu ya kamata su tashi su saya a nema ma matasa aiki. Studio